matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi 21 ga watan february ranar da 'yan kasar Nijar ke cikin zaben shugaban kasansu da zai zama kan karaga tsawon shekaru biyar. Gora da fatan dai kin yi zabe. A ke da kanki kin sani ai Gora. To barka da warhaka. Barka kai da Gora yau da mi kika zo mana. Haka ne Gora za mu ziyarci wakilan 'yan siyasa a cikin rumfunan zabe da yake yawancinsu matasa ne. Sannan sai cikin takaitaccen rahoton namu na yau inda za mu mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wanda aka fi sani da lamone ɗan wasan kwaikwayo. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki fannin ƙwallon ƙafa. gora zaɓe na ci gaba da wakana yau fiye da 'yan ƙasar Nijar miliyan bakwai za su fito su je wajen zaɓe kuma yawancin masu kula da rumfunan zaɓe matasa ne. Haka ne Gora su ne wakilan jam'iyyu su ne masu kula da zaɓe da dai sauransu. A garin fadal Alu ya tattauna da wasu daga cikin su ga rahoton nashi. A cikin jimillar rumfunan zaɓe tamanin da takwas da kwamin ɗin ya ta kumsa matasa su ne mafi yawa a cikin wakilan jam'iyyun siyasa a rumfunan zaɓe wasu daga cikinsu sun bayyana dalilin da ya sa suka sa kansu wannan aikin. Dalili shine lura da kyau yadda zaɓe yake gudana domin a samu adalci. Ni ban taho nan gaba dan kuɗi. Na zo ne saboda kishi da ƙauna da nake ma jam'iyyar siyasar mu. Nafisatu wakiliyar wata jam'iyya ta bayyana wasu matsalolin da ta fuskanta. In dan wuya dai akwai ta, saboda wa'ansu ƙungiya suna biya wa'ansu kuma ba sa kariya domin a cikin wanga wurin da muke akwai waɗanda ba su karya ba tun da sahi har yanzu ma maraki yi ba abin da sun kace kaga ko ai haka bai kamata ba a cewar isu salai mai lauran wakilan wata jam'iyya jajircewar wannan matasa shi ke nuna shaidar zaben da aka musu na wakilta. Ina ganin an ɗauki matasa domin ina ganin gaskiya aiki ne na ƙarfi da juriya a nan ina iyar cewa matasa ne kaɗai za su iya jurewa shi yasa kuke gani cikin rumfunan zaɓe akwai matasa da dama domin matasa na da kuzari. A cikin kwamin shida na gundumar gaya matasa ba su tsaya baya ba dangance da wa'annan zaɓuɓɓuka ko ne ya kawo gudunmuwarsa ta yadda ya iya. Gwara zaben yau tsakanin ɗan takarar jam'iyyar tarayya Muhammad Bazum da kuma ɗan takarar canji Mamman Usman ne ake gudanarwa. Haka ne gora wasu matasa daga cikin al'umman Yamai waɗanda abokiyar aikin Murabi mai Kano ta tattauna da su sun bayyana mana ababen da suke jira daga duk wanda Allah zai baiwa sa tsakanin waɗannan 'yan takarar guda biyu bar mu saurare su. Ni abin da nike jira su kula da masu wasanni. wasannin al'adu saboda ana banza da al'adu da zarar zaɓuɓɓuka sun zo masu wasanni suke sahun gaba ga yunkurar da jama'a kulliyomin haka ne amma da sun ɗale kujerar mulki bangaren da ake banza da shi kenan muna jiran nagari muna bukatan kenji sosai a gaskiya muna so wanda zai kawo mana kenji a matsayin mu na matasa masu fusaha a nan Niger abinda bamu samu da shugabannin farin ba muna son same shi da nan yanzu wanda zai hawa muna bukatan a kama mun bana. To masu saurare kun san da yakin neman zaben bana dai ya zo da wasu 'yan cakwakiya tsakanin jam'iyyun siyasa in ma kan safufukan sada zumunta ne kuma a fili. Ai gora shi yasa shugaban kungiyar shawarar matasa wato CNG Aliyu Umaru yake kira a cikin wannan rahoton izuwa ga matasa da su kula su guji tashin hankali a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe tare da mai ɗaukar rahoton murabi mai Kano. Waɗannan zaɓuɓɓuka suna da matuƙar mahimmanci ga makoman Nijar saboda abu ne na farko da wani zaɓuɓɓen shugaban ƙasa zai ba da ragan mulki ga wani zaɓuɓɓen shugaban ƙasa. Ƙasar Nijar ɗaya ce kuma ta ce mu duka. Sannan masu yin zaɓe ba su wuce miliyan bakwai a cikin al'umma Nijar miliyan ishirin da biyu ba. To shin waɗannan miliyan bakwai za mu yarda ne su rura wutar rikici da kuma zub da jini a yayin da mafi rinjayen 'yan Nijar ba su amince da haka ba, ya kamata mu rika tunawa da makomar masu tasowa. Muna fatan bayan zaɓe kada wanda ya yi kuskuren bayar da sakamako in ban da hukumar da take da alhakin haka. Muna fatan 'yan Nijar su ci gaba da sanin nauyin da ya rataya a wuyansu. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu a yau gora za mu kawo tarihin wani matashi dan wasan kwaikwayo ne kuma dan kasuwa ne a nan babban birnin Yamai. Haka ne gora sunan shi Suleiman Sani Sumaila an fi sanin shi da lamu ne lakanin da ya samu kenan a cikin wani film wanda ake ce masa wanda ya tashi a nan babban birnin Yamai. Abokiyar aikin Maryam Ade ta tattauna tare da shi. Mai barkwanci a cikin zaman rayuwarsa tun yana yaron sa yake baiwa mutane dariya da ganinsa yake bada nasha'in ban abin dariya na barkwanci. Kullum na yarda da cewa ina da fasahar wasan barkwanci. Abin bai ba mutane mamaki ba, saboda kowa ya sani ina yin ayyuka da dama don samun abin bukata. Da na fara wasan barkwanci, shama'a suna cewa na ci gaba kenan, saboda ganin ni bani da iyaka. Euh, Rayuwarsa ta mai masana'antar tufaya, Suleiman na cikin wurin harkoki yau da 'yan shekaru. Yana da shagon sa matashin na sai da ɗumkakin tufafi kuma yau yana da babban shago ɗauke da tufafi bugun lamone. Ina da shaidar kayana da ake rubutawa lamone yau ya yi shekaru uku bayan shi akwai 'yan buge-bugen da nake yi nan da can. A sana'ar da yake yi ya sha tunkarar matsaloli to amma hakan bai hana shi ci gaba ba. Da farko dai abun ya yi mun wahala amma daga baya duka abin da ka gani ka yi ƙoƙarin koyawa kullum akwai akwai wahala a duka abin da za ka fara, amma dai ba ma ja da baya saboda akwai kwarewa. Babban abin alfahari gare shi shine ya jayo hankalin wasu matasan da su rungumi sana'a kala-kala. Ibrahim Sani Sumaila yayan Suleiman na ganin hazakar kanan nasa. Mutum ne da yana ko'ina a cikin harkoki, a duka inda aka buƙace shi yana zuwa idan ka buƙaci ya yi maka wani aiki sai ya yi maka cikin lokaci kullum yana cikin kyakkyawan hulɗa 'yan watanni ke gada ya yi aure matashin suleiman ya rike sana'o'insa daren da kam fatan shi shine ya ƙara samun bunƙasar masana'antar tasa a yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki fannin kwallon kafa a cikin gasannin kaf kungiyar AS wani ta Niger za ta buga wasannin dawo da wasa tare da kungiyar kasar Kamaru da ake ce koton Sport de Garuwa. Haka ne gora amma a satin da ya gabata wannan kungiyar wato koton Sport de Garuwa ita ta kasa kasar Niger a kan ɗaya da sifili a wasan da suka buga a nan Niger a Stade General sai ne kunce a lokacin wasan tafiya. Kungiyar da za ta lashe wannan gasar za ta samu miliyan 117 bayan sun samu iso kuma zuwa zuwa ga wasannin rukuni ta cewar shafin kungiyar kaf. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun ko da labar akan layan Airtel. Bye bye.